a ranar ɗaya ga watan afrilu da misalin karfe 8 na safe akwai wata mai suna ta hassan da kimanin shekaru 32 wanda ke zaune a garin yanke da ke karamar hukumar fata garawa wanda ta kasance tana dauke da juna biyu kuma ta fara naƙuda kuma tana samun aiko gurin haihuwa so ba da bata lokaci ba yan uwar wannan mata suka kira wanda ake zargi da aikata wannan laifi domin ya mai aikin zoma ya taimaka mata samun karfa wannan yaro cikin lafiya to amma abin da ya faru shine wannan bawan Allah da zuwan shi ya san bai da wani koro ko kwarewa a aikin wato zoma. ya yunkurin ko ya janyo wannan yaro da ke cikin wannan mata da karfi inda ya tsinke kan wannan yaro a halin yanzu ga wanda ake zafi da aikata wannan laifi a tare da mu da fira da shi domin mu ya ba abin ya su ya Ahmadu Usman to shekarun ka nawa da haka hamsin da biyar ina kake da zama ah, karamar hukuma ke eh, a Thank you. Eh. Eh. sai na shiga gaba sai na halin sai na fito na ce kai ina mijin matan nan sai aka ce baya na ce kai ku kira shi sai aka ce wallahi yana na ce to ina mai gida ka ce mai gida gaskiya baya kuma gidan na ce kai sai mai gida shi ya kira ka domin kana wannan aiki dan Allah ka shiga ka taimaka min abinda Allah ya sa na ce ce masu a wannan abun ya haika jina kun Allah ya na shiga ko dan da ya shiga ya kawo na kama ci da biyar kai na ce a ba da dama aikin ka ne dama kana da Allah taba

cikin al'amari neman sauki aka nuna amma sai Allah bai kawo shi domin inda Allah ya kaddare an yi haka lafiya lau ba ka ba su kashe kuɗi a to dalilin nan ni in ni ne kaga ni taimako ne kawai ba wani kuɗi ba ne wannan abin ka ji abin da Allah ya yi wannan an yi tabbas ba shaidi aka yi ba an yi wallahi an yi ba aka yi ba san cewa wannan na aikata tabbas wannan al'amari Allah ya yi to wani kira za ka yi ga wanda ba su da kwarewa kamar da ba su sa wannan al'amari Allah ya kaddari ta faru kuma ka yan uwan matan nan mijin matan nan ya zo shi da matai da dangin matai da dangin shi shi da dangin duka mun zo an yi bayani kan al'amarin nan gaban sarauta an san tabbas amma ba ta ba samun wannan kuskure ba da an samu an samu jarabta ta wannan an yi wannan tabbas ba kake aka yi mun ba shari'a tabbas wannan abun na yi duk na shekara ta talatin ina wannan amma haka ba ta taba yana wannan abu ne na ka janyo yaro a ba na janyo yaro eh, magani ne ba da ruwa <laughs> don kai da shin mata tana raye tana raye ran kai da to an cire tana raye da wannan abu a lauran nan nan wuri ma wuri ta da wannan abu ya faru da samun rahoto muka je ya aka gaggauta kai wannan mata asibiti a inda jami'an kula da lafiya suka samu nasarar ciro wannan sauran da wannan yaro kuma aka bata kulawa ta musamman hali yanzu ta samu lafiya ta kuma wannan yaro ai yanzu kaɗan da kafin samu iya akwai sauran